Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. A shirinmu na yau ina tare ne da wani babban jarumi da ya fara wasan kwaikwayo tun zamanin wasan daɓe tare da su marigayi Kasumu Yaro. Ya kuma ciri tuta sunansa ya fito a jerin sunayen manyan ko in ce tsofaffin jaruman da suka yanke wa masana'antar kaniwar cibiya tare da rayata. a baya can ya taba bada labarinsa a takaice a cikin wannan shiri naku mai farin jini amma a yau ganin dadewarsa a wannan masana'anta ya sa muka tattauna a kan dalilai ko abin da ya ja ra'ayoyin wasu jarumai suka fada wannan sana'a tare da yin sharhi akan yadda ake yawan kalubalantar wasannin su na bata tarbiyya amma kafin nan ga nashi dalilan kamar yadda za ku ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana umar yahaya malumfashi wanda ake cewa bankaura kuma a yanzu yakubu kafi gwamna to ni tun ina firamare nake yin wasan kwaikwayo abin da ya ɗauki na, kin san yaro da wasa na tashi ina yin ƙwallon ƙafa sannan na yi karet wato irin chinese din nan da ake cewa wasan chinese na yi kuma alhamdulillahi um, waɗannan duba su ja hankali na ba kaman wasan kwaikwayo akwai wani wasan kwaikwayo da ake yi a nta kaduna a lokacin 1970 da wajen takwas da takwas gaskiya ne ma kuma kuma in ce ma kamar da 76 ne wato sahoro da sahorami allah ji kan umaru muhammad kwantagora ne sahoro shi kuma sani muhammad gwarzo wato tumbuleke ne sahorami to wannan shiri da suke yi wato wasa ne na ban dariya komedi ne to ni ina yaro sai abin yana burge ni ina jin daɗi ina kallon irin wannan sai kuma abin ya zo ya zaune min a cikin zuciya sai na rika kwaikwayan sahoro din wato shi umaru kwantagora ina abubuwa na dariya haka sai a aji in ba abin da ake yi kan malami ya shigo sai in yi wuf sai in tara yan ajin haka sai in yi ta abubuwa kamar na wasan shi shikenan daga nan fani na fara to kin ga a lokacin nan ni ban dauke shi sana'a ba a lokacin nan ba ni da wayo ko hikima ko wayewar da zan ce ni na kai fagen da wai zan yi wani abu in bunƙasa kalma ta hausa to sai da na girma na tashi da abuna ban ajiye shi ba ban jingine shi ba to sai nake ta yin waɗannan abubuwa assalamu alaikum sunana Falal ya ɗorayi daga kano kuma kannywood yau na da shekara 21 ko da biyu a cikin harkar fim tun 19 97 ko 96 ni dan drama ne a makarantar boko irin in za a yi hutu a wancan lokacin akan gayyaci iyayen yara da malaman makaranta a yi drama akan ilimi na kware wajen fitowa a irin wannan daga baya na kirkiri tawa a unguwa nake yi gidan biki gidan suna to daga nan abu ya ci gaba na fada cikin kaniwood saboda a lokacin fina-finan sun fara tasiri a gidajen mutane to sunana alhaji suleimani haya hamma wanda ka fi sani da bocho abin da ya bani sha'awa ka san ita rayuwa kowa kishin harshen sa yake ni bahaushe ne kuma idan ka tsaya ka dubi yaran mu a yanzu sai ka ga wa'insu abubuwa wa'inda suka shafi harshen hausan suna neman su kaucewa ainihin yaran mu to wannan shine abin da ya bani damara na ce bari in shiga ainihin cikin wannan sana'a ta ko Allah zai sa in gana taimaka wajen rayar da harshen arabic sunana alhassan kwalle wanda aka fi sani da suna bakin wake shugaban kungiyar jarumai na masana'antar kane to ni kusan ba zan ce wato ga takamaimai dalili ba amma dalilin dai baya wuce wata wani al'amari ne a ƙasar nan wanda kar karka ɗauka wajen kayi karatun boko ko na addini kawai za ka yi aikin gwamnati dole ne ka ƙirƙirar wa kanka yadda za ka riƙe rayuwarka ko sana'ar hannu ko kuma aikin na gwamnati ko kasuwanci ko wani abu to duba da tun farko da muka taso muka ga yanayin yadda ƙasar mu take sai muka ga wannan masana'anta wato harkar shirya fina-finai a rediyo ko a talabijin abu ne wanda yake a duniya ya karbu sai muka tanin ya za a yi mu bunƙasa wannan al'amari shi yasa tun muna yi a rediyo da talabijin muka ga cewa to bari mu fito mu fara yin na home videos kuma cikin taimakon Allah muna yi wa Allah godiya ga shi kusan shekara 30 da kirkirar wannan masana'anta da muka yi Ah, Allah ya taimake mu ta samu karbuwa matuƙa da gaske a ko ina a duniya ana jinta. Salamu alaikum sunana Nura Hussein Kannywood. To ah, ita wato harkar fina-finai fahimta fahimta ce kamar yadda annabi yake cewa ina mala amalu bin niyya cewa ina mali kulli imra'in da abinda za ka yi niyya kai take da taminin me ka zo yi sannan harkar fina-finai harka ce ta matasa na farko in ka kalle ta in ka shige ta da kyakkyawan niyya za ka ba da da yawa a cikin al'umma gwargwadon abin da za ka iya sannan na biyu harka ce da take sa zumunci tsakanin ka zama ko ina kana da mu'amala da mutane kamar yadda muke da shi yanzu ina da mu'amala da mutane a garuruwa da dama banda jihar kano banda najeriya so akwai alaka mai kyau a harkar fina-finai kusan suna kamanceceniya a yanayi da ita da siyasa tunda mu'amala ce ta hidima hidimar jama'a ko ta ina da farko suna na alhaji sharu mustapha na braska nigeria limited <laughs> to ai ba sha'awa ba ne wanda abin da ya ja hankali na babban abin da ya ja hankali na akwai irin kurakurai da ake yi a baya wanda iyaye ba sa iya kai 'ya'yansu makaranta suke dora musu talla a halin yanzu ake samun manyan kurakuran da ake bata yara daga maza har zuwa mata to kuma shi gidajen tv da suke jan hankalin mutane akan wannan abin mutane su kankalta su fahimta cewar su kai 'ya'yansu makaranta domin yin tallan illa ne ko kuma ɗora su akan wani tafarki wanda ba na neman ilimi ba kuskure ne a gidajen tv na wannan lokacin wayannan shekarun baya ana nunawa na ce to wannan na daga cikin abin da zai sa nima in shigo hausa film carnival industry ko zan iya ɗan tabuka wani abin ku zo mu gani sunana musa abdullahi mai sana'a jarumi daga kaniwood jarumin barkwanci to gaskiya ni ba sha'awa ta bani ba kawai na ɗauke ta sana'a ne saboda a yadda na lura da abin sana'a ce kuma ni duk inda na ji an ce sana'a na kan je in yunkura in je in sa kaina a ciki ba don komai ba don na samu biyan bukatar kaina kuma da al'umma don bana yin abu ne kaɗai sana'a ya yi aikin. Ganda mu ɗauka hakkun aikin mu kawai shi ne aiki aikin wani ba aiki rai ba. Ganda mu ɗauka hakkunan sana'a mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba. Idan muka ɗau wannan. Tumadalla, ka ji ra'ayoyi mabambanta ko me zaka ce a kai eh, kamar yadda kuma sauran abokanan sana'a ta suka faɗi dalilansu cewa wannan ya zo don kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu ni na fi sanin alasan kwalli fiye da kowa to tun da na san alasan kwalli na san shi da jajircewa shi ma bai ɗaukar abu da wasa kamar yadda ya ce shi yana ganin sana'a ce mhm. tunda ya ga kowa ya ja nan an ja nan an ja nan sai suka ce to su kuma bari su ɗauki wannan hanya kamar yadda ka ji yana bayani gaskiya ne to ai sai na ce miki yana ya dauki abin da muhimmanci ya kuma ba abin muhimmanci wanda a halin yanzu shine shugaban jarumai na Kannywood to kin ga inda babu jajircewar ba za a zo wannan matsayin ba to saboda ka in kika bi dama haka zaki ta samu kowa da dalilin da yasa ya shiga maza da mata duka wannan kenan to ah, me zaka ce game da abokanan sana'a ka da suka ce sun ɗauki wannan sana'a kamar a matsayin wa'azantarwa wasu kuma su ce a mun ɗauke ta ne a matsayin um, hanyar da zamu bi mu wayarwa da al'umma kai me za ka ce a matsayin ka na kai ne uh, umar yahaya malumfashi wanda ya gajiya ya ga yau a cikin wannan sana'a wato mutane da yawa akwai uh, waɗanda suke da fahimta ta cewa shi ɗan wasan kwaikwayo ala kulla halin yana ƙoƙari ne ya wa'azantar da wani abu wanda yake tafiya a munane ya nuna illar abin in an tafi da shi a haka ko kuma an yi riko da shi to wasu kuma suka ce a'a ai dan fin babu abin da yake yi ma illa bata tarbiyyar yara to na sha dagewa dan fin baya bata tarbiyya ta yaro sai dai in yaro shi tun farko ma bai samu tarbiyya daga gidansu ba don an ce ita tarbiya ai daga gida take farawa wannan kenan saboda haka akwai fina-finai da dama waɗanda ni ina iya tunawa da su amma zan faɗi ƙwaya ɗaya tal akwai wani fim da ibrahim mandawari ya shirya mai suna alheri wannan fim ina alfahari da shi saboda gaskiya wannan fim ba ka da inda za ka bi ka kushe shi ka ce ya taɓa addini ko ya ɓata tarbiyya ko al'ada wadda aka gada iyaye da kakanni ko kuma ya taɓa al'ada zamantakewar ƙasa da ake ciki tunda misali mu ɗauka hausa fulani wannan fim ya wa'azantar ta nuna fuskar haƙuri da juriya da ƙaddara kuma kasancewa ƙaddara mai kyau ko mara kyau daga Allah take kuma kai ka san Allah ne ya halice ka kuma ba za ka iya tsallake abin da Allah ya aje shi a kanka ba to wannan fim ina alfahari da shi ba sai na ce komai ba sunan fim ɗin alheri yana da kyau mutane su neme shi su duba su gani shi menene illarsa to haka abubuwa suke tafiya kuma ina so mutane su gane cewa shi bangaren wa'azi yana da yawa wallahi ko da a tamfa kake saidawa da turame na uh, lesi ko shadda ko abu kana kasuwanci wallahi a kasuwancinka in ka nuna ɗabi'a kyakkyawa ta fuskar kasuwancinka shi ma wa'azi ne wani zai ce kai amma wane yadda yake abinsa gaskiya fi sabilillahi da za a samu mutane su rika yin irin haka wannan da an ji daɗin tafiyar da abu so irin waɗannan abubuwa kowa kowa akan aikinsa kamar yadda ake faɗa akan aikinka kake shiga aljanna akan aikinka kake shiga wuta in ka kyautata ka sani in ka muna nama ka sani to ni ban taɓa yin wasa da wasan kwaikwayo ba akwai da yawa waɗanda za a bani in aka duba ni synopsis na duba na gani wato irin mai labarin yake cewa ko kuma aka bani shi eh, gundarin littafin gaba da wallahi sai ga bani yin shi ko me za a bani ba san yi ba me dalilin cewa ya saba ma al'ada ta kuma ma a nan ya taba addini sai dai in kun yarda zan muku gyara akan abubuwa to zan yi amma in yadda kuka shirya shi haka za mu tafi zan ce a'a ba zan yi wannan ba to kin ga kenan ashe ma shi kan shi fim din akwai taka tsantsan kan mutum ya yi shi in ya san abin da yake yi idan na fahimce ka sosai ku dai jarumai malamai ne masu gyaran tarbiyya ko koyar da tarbiyya to amma me yasa ake yawan kalubalantar ku akan tarbiyya ko akwai abin da ka gano idan yanzu misali ala kalubalanta mu cewa muna bata tarbiyya to yanzu ni kin ma zo min wurin da nake so wato na farko yanzu duk Allah a duba matasan mu a gani yaya suke yanzu in na ce matasa samari fa na yanzu to ni ni wannan da a ni fahimta ta ci ba dai ci gaba bane ba wannan koma baya ne sai ki ga yaro matashi dan musulma dan musulmi jikan musulmai shi ma musulmi amma ya tashi ya katse kansa can tsakiyar kan sai ya bar gashi yadda kika san rikaka albasa hmm. wai shi dan kwallo ne shi ala dole nan shi shine burgewa yanzu dan Allah dan annabi wannan wurin yan fim aka gani ba a duba wannan amma ko me ya taso sai a ce dan fim ko me ya taso ya rugo ya aka darumo dan fim to ban ari bakin masoya na ci musu albasa ba mm. ni a tunani na tunda ku yan fim mm. shi dan kwallo ya ai dama yana nishadantarwa ne mm. ko kuma musamman kuka fito kuce kuna fadakarwa kuna wa'azantarwa shi yasa idan kuka yi kuskure ake cewa kun bata tarbiyya naji su 'yan kwallon yanzu tarbiyya ce wannan irin wannan askin da suke yi wani balatoni ne su wani ke ga kai wani yadda kika san kan carki irin tsuntsun nan da ake ciwo carki in kika dubi mutum kamar mahaukaci ke ni yanzu wani iya ma sallah muke to kai jama'a ni wani ma abin mamaki ke bani in duba in ga kan mutum kaman kan mahaukaci a tsefe gashi di yayi wani dugu dugu kamar an watsa masa fura wai shi ala dole a wani dan kwallo ya gani can wata amma shi ai ba wai ya fito bane yana nishadantarwa hmm. ko kuma a'a yana fim a hmm. ganshi kawai yayi kwallo ne ya gama ya tafi ko ka kalla ko ka kalla musamman ma mu mata da tarbiyya ke hannunmu ai ba mu cika kallon kwallo ba to me yasa mu ga ko kuwa a dora mana wannan alhakin laifin aski ko wani abin nan wato hajiya hawa ina jin ba ba ki fahimci magana da nake ba ai ni ba ina magana akan dan kwallo bane oh shi dan kwallon shine irin wannan aski irin na mahaukata wai kuma mu sai ga yawa suka ga yan film suka gani ba ai ba yan film ne ke yi ba abin da nake cewa kenan yaran mu matasa kawai sai suke ta yi mu a yan fim babu kwaya ɗaya mai irin wannan aski ah, a baka gani bane to kaman wa kenan tun da su gaskiya sai ce min wani zan faɗi sunan su ba amma ai Usman ya san su tunda abokanan shi ne tare suke fim to za mu haɗu da usman ɗin shi ma sai in ji to me wannan yake nufi shin tarbiyyar nan daga ina ta samo asali wace irin koyarwa ce ta al'adar mu ce ko ta addinin mu yawwa na yadda da wannan amma baba Allah akwai su ko yanzu ma sauraro na za su fara cewa la da wane da wane da wane kuwa to kin ga kamar yadda kika faɗa kenan shi dan fim din shi ma a wajen waɗancan ya gano kenan watakila. Ah, oh, to wato ba ni kadai ba masoya wannan shirin na yawan tambayan dalilin da yasa ake yawan kalubalantar masu fina-finai ko in ce ku jarumai duk da kokarinku ko akwai abin da ku manyan kuka gano yake haifar da haka ma'ana wato kamar har yanzu wa wannan sana'a taku bata samu karbuwa ɗari bisa ɗari ba Allah zai kawo mu lokacin da martaba da darajar dan fim za ta fito a san cewa dan fim ba mutumin banza bane ba sai wanda ya mai da kanshi banza misali idan aka ce mutum mawaƙi ne a shekaru kaman hamsin sittin baya gani ake sana'a ce ta mara kunya sana'a ce ta wanda yake shi bai iya tashi nemi na kan shi roƙo waye menene menene yau Allah ya ji kan shata Allah ya ji kan Alhaji Musa dan Kwairo ga sunan iri irin su da yawa da suka rasu mm -hmm. wagogin nasa yanzu aka tasa gaba a jami'o'i da su yanzu ake ba da darasi to za a zo kan fina-finan mu ma da muka yi na bayan in Allah ya yadda sai an san cewa ɗan fim ba shakiyi ba ne sai dai in ya mai da kanshi shakiyi ɗan fim ba sakare ba ne sai in ya mai da kanshi sakare dukkaninmu nan galibi da muke fim ɗin nan wallahi kowa na da abin yi daga mai sana'a ta kasuwanci sai wanda yake aikin gwamnati hasali a cikinmu wallahi akwai malamai na addinin musulunci a cikinmu ɗin mm, ni na ma hira da wasu to to kin ga irin waɗannan abubuwan kenan so amma yanzu duk yanda mutum ya kalli abu sai ya aje shi a muhallinsa in kaga ka iya tankawa bismillah ba za ka iya tankawa yi haƙuri ka kyale Allah zai nuna gaskiyar lokaci na zuwa wato idan um, na fahimce ka kusan in ce ka ɗauro ɗamara zuwa kara 'yan fim ne a yau ko kuwa ka zo ne ka faɗi abin da ka sani to ai fim kamar yadda na ce miki sana'a ce mm. saboda haka ba na zo in kare ɗan fim ba ne ba mm. tumadala am to da yake akan aiko da tambayoyi akan jarumai a cikin wannan shirin ma idan Allah ya haɗa da ku na kan gabatar da tambayan akwai tambayan da aka taɓa aikowa kan me yasa kake amsa sunan bankaura da ka fito a yakubu kafu gwamna sai ake mamaki a kuma kai ne mai wannan suna ko akwai yadda aka ka samu wannan suna a lokacin nan akwai wata kungiya wadda ni na kafa ta a huntuwa ana ce mata funtuwa rocks football and drama wato sai muka ba ta matashiya da wannan suna na wannan dutse na huntuwa sai muka ce rocks football and drama ana yin kwallo ana yin kuma wasan kwaikwayo ni na kafa ta 1984 iyayen kungiyan nan a wannan lokaci akwai marigayi alhaji mamman shata su ne iyayen kungiya alhaji ali gona ce allah ji kansa sai alhaji dan fuloti sai honorable member hallajani su ne iyayen kungiya to wannan wasan kwaikwayo da muke akwai wani yaro ana ce masa kabir to sai yake fitowa a cikin wasan daɓe da muke yi yana hitowa da suna alhaji bankaura irin rudaddun masu kuɗin ƙauye din ne yake fitowa to wasan shi yana bani dariya irin yadda yake cikuku ya tsummokarai jikinsa da yadda yake tafiya da yadda yake magana so yana burge ni to muna nan sai aure da ya yi aure mu kuma an saba da sunan wasa ake kiranka sai a ce ban kaura kaza kaza kaza kaza sai matar ta rika fushi tana amarya ta fa ya zai da ana ce masa kaura kaza kaza kaza kaza sai ta tabbata wato shine ma asalin kaura shine asalin mai sunan kabiru yana nan da ransa Afuntuwa. in ya ji wannan hira yana ji to ni kuma da na zo ina nan kano a ctv suka kira ni cewa a zo ga shiri za a yi na garba ilu ne shirin na da kama da yana dan kuruma sai aka shirya sabon shiri na da kama manzan ka hoge to sai aka kira ni aka ce ni ni ne babban abokin na da kama amma fa ba ma shiri ni da kunnuwa na saboda in nemo wani suna mai ban dariya in bawa kaina asalin sunan da garba ilu ya fara badawa sai ya ce tulu sai na ga kai ai bai ba dariya ba sai na kawai kabiru ya faɗo mu are tunda an kashe wannan sunan a bankaura sai na ce bankaura ya yi sai aka kyalice da dariya sai aka ce eh yayi akwai producer su labici da shi muka fara wannan mitin din labaran abani fage shi ya ta aikin maka a lokacin shi ne furudusan shirin to su labici sai ya wakilce shi muka zauna a wannan to ina gani ya kamata mu dasa aya a nan sai kuma wani makon idan allah ya kai mu sai mu duba zancen da wasu manyan kanu da suka yi akan sun da lallai akwai rashin tarbiyya a cikin jarumai har ma suka ba da wasu misalai. Ko da su ne wannan kuma. <laughs> To na gode kwarai na gode. Allah kai ka gida lafiya. Amin amin amin. To madalla jama'a a nan zamu da sa'aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. A madadin Umar Yahaya Malumfashi da aka fi sani da Yakubu Kafi gwamna a yanzu haka da kuma sashen Hausa na Radio France International. Ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.